To jama'a assalamu alaikum <clears throat> wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu saurari kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Jama'a masu saurari na alhamdulillah ah, muna cikin watan Ramadana yau mun samu ah, Ramadan ah, na biyu kenan yau muna cikin rana na biyu kenan. wannan sako ina gani ya zo mini tun shekaran jiya tun jiya ko shekaran jiya ne da aka turo mini gaskiya wanda suka turo mini ku yi hakuri da abin da ya sa ban samu na magana ba amma jiya ko yau ne da wani ya turo mini mai shi yana da muhimmanci sosai da ya nuna cewa don yana da muhimmanci sosai wuri na nuna cewa ba saka baki na cikin insha Allah za mu saka baki a ciki saboda wannan abu ya zama na cewa kaman zalunci ne za ku ga abin da yake faruwa shin abin da muke tambaya me ainihin gaskiyan me dalilin da yasa aka kulle wa Shakalit aka, rufe masa masallacinsa kuma muna cikin watan azumi watan Ramadana da ya kamata a ce a'a ga mallumma suna kayatarwa ga mallumma suna karantarwa ga mallumma suna karantar da addini addinin musulunci to amma dan siyasa wannan abu yana bani mamaki shin mallumma su ya kamata su zama iyayen 'yan siyasa ko dai 'yan siyasa ya kamata su zama iyayen mallumma wannan abu is very confusing ya ɗan siyasa kawai in ya ga ya ga dama bi mana ya ga abin da ake yi masa ko kuma abin da ake yi bai je da ra'ayinsa ba kawai she ɗan siyasa ya hau kan malami ya kama masallacin malami ya rufe ya kulle masallacin amma kaga haka ba ina blame wasu mallumma gaskiya gabanin yi magana ina blame wasu mallumma gaskiya gabanin yi magana ina blame wasu mallumma me yasa nace ina blame wasu mallumma akwai zantuttuka da mutum sai kaga in an yi abin da bai kai ya kawo ba akwai da zata tuka kana gani wanga magana bai kai ya kawo ba bai kamata ma a zauna a yi ba amma zaka ga malluma an tsaya kan mimbari in ya kai ranar juma'a za a tsaya kan mimbari ne a yi wannan zance a justify wannan magana sosai a yi wannan zance to amma ga nan an rufe masallacin dan uwan ku malami inda malamin yana da laifi ko kuma ya taba janibi na sallallahu alaihi wasallam ko ya taba janibi na musulunci ko kuma a'a. malamin yana kawo abin da zai kawo fitina a kasa to akwai dama a rufe wa malamin masallaci amma kaga duka yana fitowa ga wasu mallumman ne malami ka tsaya inda matsayi inda Allah ya ajiye ka kaga shi malami na Allah Allah yana tsuntsuna ababen da ke cikin 'yan siyasa kaga inda ake samun fitinan kenan inda ake samun wannan fitina kenan malami ya kamata malami ya tsaya matsayin inda Allah ya je shi amma malami kana sunsuna da yake cikin 'yan siyasa ko kuma kana neman wani abu wurin 'yan siyasa wallahi kai da wahala ne kai da wahala ne da ya 'yan siyasa ke da ƙarfi yana da ƙarfinsa ya shi ya ga shi shi ɗan siyasa ya ga cewa ya kulle masallacin malami ba gairan ba dalili inda ma an tambaye ah, malamin ko kuma a'a malamin in malamin ya take doka ko kuma ya take dokan ƙasa ko ya take dokan addinin musulunci wannan a'a gaskiya ne shin ana yin a ibadan ma ana yi ko ana koyar da ibadan ko kuma a ana muna ibada ne saboda Allah ne ko dai muna yi saboda 'yan siyasa ne ya dan siyasa baya ba malami girma Najeriya Najeriya ko problem wallahi Najeriya ko problem dan siyasa baya ba malami girma in ka zo kasa eh, ka zo kaman kasa a kasar Ghana wallahi dan siyasa komin girman ka ko kai shugaban kasa ne wallahi kana zaka kira malami babanka kana karkashin malami amma ba shi ke nufi cewa kaman a'a kai malamin na you above the law ba in kai abin da ya take doka wallahi doka, zai ja da kai me ya faru me ya faru ne da wannan minista ya kama masallaci ya kama masallaci dungu ya ku ya rufe kuma abin da nima ya bani haushi da ake wa ɗan eh, siyasan nan ake yi masa ya sunan shiga interview wallahi maganganun da yake faɗa ba ni na gani maganganun ba kai ba ba kai ba gindi kana gani is selfish interest ne kuma gaskiya za mu za mu bincika mu shiga ciki sosai muka shiga ciki sosai gaskiya ba za mu yadda ba ba za mu yadda ba gaskiya ba za mu yadda ba domin wannan ya zama kamar daukan ah, haki ya zama kamar take eh, ƙarfi na malami which is wrong malami yana da ƙarfi ya tsaya ya kutuba ya cece al'umma ta hanyar musulunci kuma ka duba Najeriya fa ana da problem na tsaro amma ne muna da video da shi Dr. Ha, eh, shi ah, Sheikh Khalid wai abin da ya faɗa da shi ɗan siyasan ya, ya, kulle masa masallaci da aka turo min tun shekaran jiya amma abin da ya sa kuka ga ban yi magana ba ban da ƙwararren abin da dalili wala Allah za iya yi wa shi ɗan siyasan ƙarya ne wala Allah ba gaskiya aka yi masa ba wala Allah ƙarya aka yi masa amma face da aka turo mini na ji a bakin shi shi ɗan siyasan maganan da yake faɗa na ce kai wannan ai zalunci ne wannan ai ƙarfi kake kake nunawa domin kai dan siyasa wala Allah an dauke ka iya iya shekara hudu ko kuma iya shekara takwas amma malami shi yana nan she ya mutu she ya mutu an sa shi kabari malami shi yana nan yana nan da sa sai ya mutu an sa shi kabari sai ya mutu an sa shi kabari amma jama'a zan play duka gaskiya in Sheikh Khalid in shine bai gyara ba bai da gaskiya to ya kamata mu bashi rashin gaskiya shi malamin mu Khalid shi ya sake halinsa amma in dan siyasa ne bai da gaskiya gaskiya dan siyasa ya kamata a bude masa masallacinsa ya dan ya kawai kana da karfi domin Allah ya baka karfi zaben nan da aka yi aka baka karfi ka zama eh, ka zama eh, kana da karfin siyasa ko me kana da karfi ka zama gwamna ko menene domin kai kai gwamna ne shi kana da karfi cewa a hatta masallatayya ma za ka rufe masallatayya it doesn't make sense amma yana bani mamaki ga wasu malluma abin da bai kai ya kawo ba wallahi ranar juma'a kana ganin ga malami ya ja tsaya kan mimbari mimbari fa mimbari ranar juma'a wallahi kaga ba ma shi kadi ba wannan ya kama kamar minti ake yi wannan ya kama wannan ya kama wannan ya kama kan mimbari masallaci A'a abin aka yi ba gyara ba a abin aka yi ba mutunci ba to amma ga abin da ya kamata a ce an mai da hankali a kai sosai ga wannan amma shi ba ni mamaki shi mallum mashi kuka shiru kuna tsoron 'yan siyasa ne dan siyasa yi rayukan ku na hannun su ne dan siyasa zai iya cire maka rai ko zai sa maka rai dan siyasa ba abin zai yi ni kullun na magana na ba abin nake nema wurin su amma ka gane inda gaskiya yake a kwaton mutum hakkinsa Shekalit, ni da na ji labarin, ba ga ku ba, ni da na ji labarin, an cuce sa, an zalunce sa ne. An zalunce sa ne gaskiya. Ta ma ya malluma ya kuka shiru, saboda maganan ba yau ya fara ba. Maganan ba yau ya fara ba. Kuma ɗan siyasan, wai ya kira na'ibin Shekalit da wasu malluma, she su suka ji tsoro, she suka daina yin abin da shi ya hana su. wannan magana na ga muku da an tura min magana tun shekaran jiya gaskiya muna cikin za mu shiga cikin azumi ko mu yasa preparation da wasu baba yana kai face wanda ya turo mini a yau mishin yana da muhimmanci a wurina kuma lokacin da aka turo mini an turo mini maganganu dan eh, shi eh, Khalid ne to wanda ya turo mini a yau yana da muhimmanci a wuri nace a to shi dai za mu yi magana akai kuma mai shin turo min da yi a yau ya turo mini interview da aka yi da shi ya sunan shi nan shi dan ah, siyasan shi na abin ma ka fara turo min da shi na shi Khalid kamar kan nake faɗa zai iya yi cewa ƙarya ake wa dan siyasan face da interview da aka yi wa shi dan siyasan nan da yake ba kunya wannan magana kuma ya repeat gaskiya zalunci ne gaskiya bai dace ba amma ga haka zan play gaskiya zalunci ne gaskiya kuma bai dace ba amma ga haka ku ji maganar da shi interview da aka wa shi dan siyasa ku ji kuma ku ji na shi ma Khalid ku auna ku gani domin jin kula da mini jama'an kuna ji kula na mini yes kuna ji kula na mini yes ya dakatar da babban limamin masallacin Sheikh Nur Khalid har sai abin da hali ya yi kan hudubarsa ta ranar Juma'a. Sanata Sa'idu Muhammad Dan Sadau shine shugaban kwamitin masallacin kuma Buhari Muhammad Bage ya tattauna da shi domin jin karin bayani kan sanarwar da suka fitar ne da tambayar sa dalilinsu na ɗaukar wannan mataki. irin maganganu da yake yi waɗanda ba su dace da wanda malami ne ba ya yi su ya daɗe yana iri waɗannan abubuwa masallata wurin suna ta kawo koke wuri na suna cewa in mashi magana ɗai ɗai ɗai ɗai ba na mantawa daga ni sai shi sau bakwai ina lurar da shi lokaci kaza ta ce kaza ba daidai ba ne lokaci kaza ta ce kaza ba daidai ba ne amma kullum ne mashi magana abin sai ya zama kamar an zuba mu wuta man fetur to da abin ya yi kamari mutane suka matsa mani dan kwamiti sai muka kira mitin na kwamiti muka kirawo su su uku kowa da abin muke son mu jawo hankalin shi dukkan mutanen nan biyu da na'ibin shi malam abdullahi funtuwa da limaman zambi usama tun da muka je wani kwamitin nan aka ja kunna su kowa bai ƙara yin abin da muka ce ya bari ba kamar wanne kalamai yake yi takamaimai da ku kuke ganin bai yi daidai ba da tunaninku wurin ba juma'a yake cewa mutane kar su je su je hukura sai in yan siyasa sun ansa tambayoyinsu ba ni son tambayar da yake ce in an ansa in ba haka ba kar su je su je hukura wannan magana ce ne harin gace ga duk wanda ke da sirrin halin da Najeriya ta yi abin da na ji daga cikin abin da yake faɗa ya ce mutane da yawa sun saya da kuɗin su domin su samu zaman lafiya kuma ba su samu ba shine yake eh. cewa ya kamata 'yan ƙasa su tambayi shugabanni ina zaman lafiyan da suka zaɓi wannan shugabanci domin shi. To shi ne a kan wannan kenan shi ne ya zama laifi kamar a wajen ku? Ya eh, inda ya zama laifi. Wato hana mutane yi mutane bai zo an kai su a bango kowa duk sun tana a wuya. Ko abin da ake bukatar malamai da shugabanni su yi su yi maganganu da za su kwantar ma mutane da hankali yanzu ku sai abin da kuke so kenan kamar limamai za su dinga faɗa a wajen hudu ba kenan mu abin da muke son malamai su faɗa wurin hudu ba Allah jihar halicce ya san na faɗa mishi a rika gaya ma mutane halin da ƙasar nan take ciki ya gagaru kowa a koma ga Allah kana cewa kenan halin da ƙasar take ciki ya gagaru shugabanni kenan ƙwarai kuwa to ai ga halin da ake ciki mutum ai ya san gwamnati ko ta yan kama ce kai ko shugaban yan kama bai son a ce a zamanin shi ba a zauna lahiya ba abinda da ke so ce a zamanin shi ƙasa ta zauna lahiya an samu karuwar tattalin arziki mutane na walwala Sanata Sa'idu Muhammad Dan Sadau, shugaban kwamitin masallacin rukunin gidajen 'yan majalisar tarayyar Najeriya da ke unguwar Apo a Abuja. Jama'a, don Allah, don annabi abin da ya bari na yi hushi kenan duba interview da aka yi ma sanatan ga da yasa ka sauke shi duba interview da yasa ka kulle ka rufe masa masallaci dan Allah da annabi ban ji an ce wai ya ce a yi a sake bom bom masallaci ba ban ji ya ce a kashe wani ba kawai abin da wai shi ya faɗa wai ka a yi zaɓe to ko da ma ya ce ka a yi zaɓen shin za ku hukunta shi ko masallacin za ku rufe shin za ku hukunta shi ko dai a'a masallacin za rufe wannan ka bana wa Allah ana yi wa Allah shi shigi ke yi. balle abinda wai shi ku ji abinda wai shi ya faɗa kenan fa to amma in kuka ji bidiyon da shi Dr. Khalid ya yi magana za ku ga maganan ma daban ne za ku ga maganin ma daban ne wannan ai zalunci ya za ka sai ka ce ka kulle wa mutum ka kulle wa malami masallaci kuma lokacin cikin watan ramadana da ya kamata muna bukata ana bukatan wa'azuzzuka ana bukatan eh, karantarwa ka rufe masa masallaci ka rufe masallaci kuma masallacin da ka rufe ba wani zance ba ne kan batun wani musulunci ko kuma a'a wai zance kawai wai ya ce mutane ka ku je ku yi zaɓe ka ku jefa kuriya face eh, eh, eh, shugabannin ƙasa sun amsa tambayoyin da ake musu it's true gaskiya ne mana ni za ni je yi maka ni mu muka yi maka ko kuma mutane aka yi maka aka zaɓe ka ka zama wani shugaba yasa gaskiya ne in an tambaye ka amsa musu question su yanzu interview gara aka yi maka har ka iya ka ba da dalilin da yasa baka ji kunya ba ka ba da dalilin da yasa ka rufe masa masallaci dan Allah dan annabi me yasa ba za ka ɗauki wannan moment ka amsa tambayan da ake yi ba tambayan da Dr. Khalid ya yi ba me yasa ba za ka ɗauki wannan moment ka amsa wannan tambaya ba amma an kaji ma tambayan ma da Dr. Halid ya yi masa akwai hankali ciki amma jama'a to cut everything short to cut everything short ku ji zantuttukan da shi Dr. Khalid ya yi. Ina da su anan, an turo min tun shekarar jiya, ina da su anan. Amma shiru na yi, ina duba what is going on, wala Allah, mutum ka saka baki a ciki, yakan yi shi sinitan ƙarya aka yi masa ba haka bane yakan yi ba haka bane ƙarya ne amma face yau turo mini da aka yi da interview da aka yi wa shi sinitan na kamar no waga kana use power ka karfin da Allah ya baka ne kake taka waɗanda ka fi su karfi which ka mutu ka je ka je ka je ka gaya ma Allah me yasa kai haka kai sinito kana ganin cewa a wurinka ban understand ba ban understand ba astaghfirullah sorry senator kai kana ganin cewa kaman kullum rufe masallacin da kai kana ganin kaman dr halid kawai kai wa illa wallahi ba dr halid kai wa illa ba kai wa dubbunan mutanen da suke zuwa masallacin nan su yi sallah su ji koyarwa Allah ya ce annabi ya ce to su kai wa illa su yi wa illa kuma internet da ake sawa wallahi in Dr. Halid ya fito yana magana wani second zaka kamar wurin tare kamar wurin 1000 2000 3000 ana kallon sa su ake wa illa in ya tare karatu zaka kamar mutane kamar dubu ɗari kamar 100,000 200,000 500,000 an duba shi an ji Saudiya, America, Germany, Nigeria, Ghana, Senegal, Cote d'Ivoire ko ina ana jinsa to su aka yi wa illa which is very wrong, which it doesn't make sense. Yeah, senator, uh, no one is above the law. Yeah, minister, yana gani kaman, ko come governor yana gani no. ya kai ya kawo hey, abinda malamin nan yake yi bari mu sauke shi abinda sarkin nan yake yi bari mu sauke shi sarauta abinda eh, makarantar nan suke yi bari mu kulle makarantar without proper investigation ka duba wato kai abinda kai bai yi maka ba shi kake kullewa amma baka duban abinda yake amfanar da al'umma amma jama'a ku ji zancen shi Dr. Khalid da yayi mu ga cewa ah, a Dr. Khalid Dr. Khalid yana kan gaskiyansa ko shi Dr. Khalid shi ma ya nyama. Ku ji zancen Dr. Khalid. Shakalid kuma mu ji zancen Shakalid. Nan ko wadda ita ce ta sanya wato aka sauke shi daga limancin masallacin da ke Afo a Abuja. Harkar tsaro a Najeriya zubawa akan tsaro a ƙasar nan ya ce gaskiyar magana shine harkar tsaro a najeriya ta zama kasuwanci wasu suna ɗiban kuɗin ƙasa da sunan tsaro wannan shi ne gaskiyar abin da yake faruwa a ƙasar nan harkar tsaro ta zama mai kasuwanci ni kuma zan kara muku da cewa jinin talaka ya zama kayan kamfen a ƙasar nan don me lokacin da zaɓe ya kusa sai kashe-kashe karu to kamata ya yi talakan najeriya ya gaya wa 'yan siyasa ko dai ku hana kashe mu ko kuma mu yin zaɓe sharadinmu kenan ko ku hana kashe mu ko kuma mu yin zaɓe wannan shine sharaɗinmu idan ba ku sa an daina kashe mutane nan da ranar zaɓe ba to mu kuma ranar zaɓe ba za mu fito ba domin ranmu ya fi wata dimokuraɗiyya duk duniya dimokuraɗiyya kare ran ɗan adam ya kamata ta dinga yi ba sawa ta dinga kashe mutane a banza a wofi ba wai a ce hanyar jirgin kasa a sanya mata bom kuma a biyo da harbe-harbe kuma wai a shiga cikin first class a ce wannan kairewa ne zo nan wato ma 'yan ta'addan sun fi jami'an tsaron najeriya hanyar samun labarin intelligence sun fi su sharing din intelligence sun fi su managing din intelligence har sun kai ga za su iya zuwa su kai farmaki ina intelligence din mu suke wani ma kaji zargin da ake yi shine a cikinsu akwai masu basu kayan aiki ko labari saboda haka lokaci ya yi da za a gaya wa hukuma sharaɗin talakan najeriya ya zama guda ɗaya kawai ku hana kashe mu mu fito zaɓe ku bari a kashe mu ba za mu yi zaɓe ba tunda ku ba abin da kuka sani sai zaɓe to mu kuma sai mu gaya muku yaren zaɓe ɗin ba dai sai mun je ko ba gudun za ka yi sai mun zo mun jero a layi sannan tukun kai ka ce ah, an jefa ƙuri'a dubu ɗaya kuma ka ci dubu uku ko ba ka ke zaben ba ne a kirga ko a layi a ce kuri'ar da aka jefa kwata-kwata guda dubu ɗaya ce a dubu ɗaya ma guda bakwai ta lalace amma shi kuma malar rigimau yanzu abin da ya ci a wannan maza shi shine ƙuri'a dubu bakwai haka fa ke mana a ƙasar nan duk mun haƙura hanya ba kyau mun haƙura talauci mun haƙura tsadar rayuwa mun haƙura ƙarya mun haƙura kwashe kuɗin ƙasa mun haƙura to ku banmu mu zauna da ranmu kuma ba zai yiwu ba saboda me haka wannan shine ka'ida kuma ka'idar ita ce mu gane cewa ɗan adam tun da ya zo duniya abin da ya sani addu'a saboda da zai zo duniyar matsala ce ta kawo shi wace irin matsala matsalar da ta kawo shi shine shaidan ya yaudari kakanmu adamu shaidan ya yi mai ya yaudari kakanmu adamu na? to ka gyara mana malam ka zo ka ci lokacin annabi adam yana cikin aljanna shaidan ya zo ya yaudarar da shi kasan da shaidan ya yaudara annabi da dawwama kara mutu da mulki da shi aka yaudari dan adam shi yasa mulki bala'i ne idan mutane suka damu da shi fiye da kima ya zama musu bala'i kuma abin da aka cusa mana a zuciyarmu kenan mu 'yan arewa kawai ana magana ai yanzu wallahi in kuka bari suka yi mulkin nan shi kenan daman dan abin da ya rage a hannunku kenan wai kaji a hannunku don allah ka duba hannunka da allah akwai mulki a ciki tsakani da Allah ka duba hannunka kai da kake ake magana ake yaudaranka wai mulki a hannunku to duba hannunka akwai mulki a ciki ne kyakkyawan naira ma akwai a hannunka ne to ta yi aka yi kuma mulki yake hannunka a hannunsu dai sai a ce muku in ba mulkin nan shi kenan to yanzu dan Allah wannan tsiyar da ake mana akwai gaba da ita ne akwai gaba da wannan siyar da ake mana hanya daga nan zuwa kaduna ta gagare mu mota ake shiga da motar eh, ta gagara an koma jirgi yanzu jirgin ma a je a sa masa bom a kashe mutane a ɗebi wasu a kai su daji mutanen da suke daji 'yan najeriya da suke daji a hannun 'yan ta'adda allah kaɗai ya san adadinsu yan ta'addan nan suna cin karansu ba babbaka yadda ka san wata kasa ce mai zaman kanta yan ta'addan nan haka suke kuma ka lura da wani abu guda idan fa an kashe mutanen kwakwaran wanda zai je ya ce musu ma ya wayanda aka kashe din dan masu rai din da basu mutu ba ya je ya ce ya jiki Allah ya sai an yi sa'a mun yi sa'a ma wannan karan wai an tura mana mataimakin shugaban kasa ya je kaduna ya musu jaje ko ba haka ba ne shi shugaban ƙasan ya wuce ya je kaduna ya musu jaje ku je ku duba tarihi so nawa ya je kaduna campaign ko bai je kaduna campaign ba lokacin yana neman ƙuri'a bai je wajen yan kaduna ba amma jirgi bom ya tashi a hanyar kaduna ba zai iya zuwa kaduna ba sai ya zauna ya ce wai eh, ya yi allah wadda to ai komai lalacewar mutum a najeriya zai yi allah wadda dan ta'addan ne kawai ba zai yi allah wadai ba gwamnati muke so ka yi ka yi gwamnati ba ka yi allah wadai ba ka sa duk inda yan ta'addan nan suka shiga a je a tono su duk inda suke samun kayan aiki a datse duk wanda yake ɗaure musu gindi a kama shi a hukunta shi ƙarfi ne gwamnati ya yan uwa ba a eh, kamar na masu magana suka ce ba a bori da sanyin jiki daka ba a gwamnati da lallabawa gwamnati kamawa take ta murda ta karya ta murda ta kashe haka muke so abinda muke so a ƙasar nan kenan duk wanda zai hana talaka zaman lafiya a nuna masa karfin gwamnati a wulakanta shi don talakan najeriya ya zauna lafiya talakan najeriya ya sayi zaman lafiya har da kudin aljihun shi in ba ku sani ba an yi wani kati da ya dinga kankarewa yana turawa don ya zauna lafiya ko jari ya saya ne hannun jari ya saya ne a kamfanin waya kudin me ka tura ko baka tura ba ne to ai kai ne ma matsalar baka tura wa gyatubar ka baka je ka tura wa wani wani <laughs> Allah ya samu gama lafiya saboda haka da aka yaudari annabi adam ya fito daga aljanna sai ya gane cewa fa Allah ya yi fushi da shi don haka ya ba wani ne ya cuce mu ba wallahi ba wanda ya cuci 'yan najeriya 'yan najeriya mu muka cuci kanmu ko kuma ka takaita ka ce ba wanda ya cuci 'yan arewa mu muka cuci kanmu muka yin abin da ya kamata muka lalata zamantakewa tsakanin dattawa da kanana aka zo aka koya mana cewa ai duk arewa ba dattijo ko ka manta lokacin da kuke faɗa ka ka manta an faɗa ko ba faɗa ba to ni tun lokacin na ce ni ban yadda ba ba na dattijo ne ko ba haka ba ne ai dole akwai dattijo dole kuma yanzu wayannan dattawan muke nema yanzu dattawan arewa ku yi haƙuri amma ku dawo ku yi abin da ya dace ku dawo ku yi abin da ya dace abin da ya dace kuwa shine kowane ne zai zo ya yi mulki a ƙasar nan to ku gaya masa mu fa muna da bukata jama'a yanzu kuna ji kowane ne zai yi mulki a ƙasar nan to ku gaya masa cewa muna da bukata ba mu da muka gan mu mun zo gabanka ko ka zo wajenmu neman ƙuri'ar jama'anmu ba al'umman muna da bukata to jama'a na sai yanzu kuna jina, in ana jina a zana mini yes in ana jina a zana mini yes in ana jina. Ah, Shakti uh, Ahmed Tijani Ahmad sanda zuwa jama'a in ana jina a zana mini yes in ga na ci gaba jama'a in ana jina zana mini yes wannan in dai wannan shine maganan da Shakalid ya faɗa bidiyon yana da yawa in Allah ya yarda in na gama programin na sake muku duka yanzu a ku uh, ban da daman mu play duka amma wannan shine wai fa maganan da shi Shakalid yake ya faɗa wannan to in dai wannan ne maganan da Shakalid ya faɗa ashe 'yan siyasar Najeriya ya kamata ku jinjina masa kwanan nan train jirgi ya faɗi eh, an ji an saka masa bomb Allah kawai ya san irin rayukan da aka rasa kuma ka duba maganan da yayi kid Allah wai ko Najeriya bata isa ta gane adadin mutanen da kidnappers suka sa su a daji suke suke tare da su a daji yau ba Allah kawai ya sani bila adadi wato kai wala kai dan siyasa ko kai kai wani mai kuɗi kana nan kai kai saron kanka ba za ka ji wannan zafi ba saboda ka sare kan ka sare iyayenka amma ko wani gida wallahi shekara da shekaru har yau har gobe kuka suke yi kuka suke saboda an rasa eh, bi mana inda ma mai shi ma ya rasu ya san kamar ya rasu ne an je an binne shi an wuce wannan kukan wani kwana biyu kwana uku ne wala Allah shi ya sake tunawa da shi kawai zai kuka to amma ba ka taba sanin zafin da kana ganin ga yarka ko kuma ga mahaifinka ko ga mahaifiyanka ita kawai an kidnap shi ko an kidnap kuma kuna raye ana raye da rai amma bai mutu ba amma yana wani wuri hannu yan kidnappers dan Allah dan annabi wannan wannan wannan ai abin kuka ne shakalin ai abin a jinjina masa ne abin a jinjina mashi Khalid ne a ce wai an rufe masa masallacinsa saboda wannan magana da yake faɗa domin gaskiya an zalunce shi wannan ai zalunci ne wannan an zalunci ne saboda magana da kai eh, shi sinit kudu magana da shi sa Khalid ya faɗa amma mu sake jin magana da shi wannan dan siyasan eh, shi sinitan ya faɗa abin da yasa ya kulle wa Khalid masallacinsa it doesn't make sense It doesn't make it, it doesn't make sense at all. It doesn't make sense. Ah, kuce abin da yasa wai ya kulle wa Sheikh Khalid masallacinsa. Magana kun dai magana da Sheikh Khalid ya faɗa. Amma mu sake ji abin da shi wannan dan siyasan ya faɗa ai wannan dalili bai kai ka kulle masa masallaci ba. Shirin na hanzi domin jin ƙarin bayani. Kwamitin kula da masallacin rukunin gidajen 'yan majalisar tarayyar Najeriya da ke unguwar Abu Abuja ya dakatar da babban limamin masallacin Sheikh Nur Khalid har sai abin da hali ya yi kan hudubarsa ta ranar Juma'a. Sanata Sa'idu Muhammad Dan Sadau shi ne shugaban kwamitin masallacin kuma Buhari Muhammad Bage ya tattauna da shi domin jin karin bayani kan sanarwar da suka fitar ne da tambayar sa dalilin su na ɗaukar wannan mataki. irin maganganu da yake yi waɗanda ba su dace da wanda malami ne ba ya yi su ya daɗe yana irin waɗannan abubuwa masallata wurin suna ta kawo koke wuri na suna cewa in mashi magana ɗai ɗai ɗai ɗai ba na mantawa daga ni sai shi sau bakwai ina lurar da shi lokaci kaza ka ce kaza ba daidai ba ne lokaci kaza ka ce kaza ba daidai ba ne amma kullum ne mashi magana abin sai ya zama kamar an zuba ma wuta man fetur to da abin ya kamari mutane suka matsa mani ɗan kwamiti sai muka kira mitin na kwamiti muka kirawo su su uku kowa da abin muke son mu ja jawo hankalinsu. dukkan mutanen nan biyu da na'ibin shi malam abdullahi funtuwa da limaman zambi usama tun da muka je wurin kwamitin na aka ja kunna su kowa bai ƙara yin abin da muka ce ya bari ba kamar wanda kalamai yake yi takamaimai da ku kuke ganin bai yi daidai ba eh, da tunaninku wurin hudubar juma'a yake cewa mutane kan su je su je hukura sai in yan siyasa sun ansa tambayoyinsu ba ni son tambayar da yake sai in an ansa in ba haka ba kan su je su je hukura wannan magana ce mai harin ce, ga duk wanda ke da sirrin halin da Najeriya ta yi. abin da na ji daga cikin abin da yake faɗa ya ce mutane da yawa sun saya da kuɗinsu domin su samu zaman lafiya kuma ba su samu ba shine yake eh. cewa ya kamata 'yan ƙasa su tambayi shugabanni ina zaman lafiyan da suka zaɓi wannan shugabanci domin shi. To shi ne akan wannan kenan shi ne ya zama laifi kamar a wajen ku? Eh, inda ya zama laifi wato hana mutane yi mutane yanzu an kai su a bango kowa sun su tana a wuya to abin da ake bukatar malamai da shugabanni su yi su yi maganganu da za su kwantar ma mutane da hankali yanzu ku sai abin da kuke so kenan kamar limamai za su dinga faɗa a wajen hudu ba kenan mu abin da muke son malamai su faɗa wurin hudu ba Allah da halicce ya san na faɗa mashi a rika gaya ma mutane halin da ƙasar nan take ciki ya gagari kowa a koma ga Allah kana cewa kenan halin da ƙasa take ciki ya gagari shugabanni kenan kwarai ah, kuwa to ai ga halin ake ciki mutum ai ya san gwamnati ko ta yan kama ce kai ko shugaban yan kama bai son a ce a zamanin shi ba a zauna lahiya ba abin da ke so ce a zamanin shi ƙasa ta zauna lahiya an samu ƙaruwar tattalin arziki mutane na walwala sanata sa'idu muhammad dan sadau shugaban kwamitin masallacin rukunin gidaje 'yan majalisar tarayyar najeriya da ke unguwar apo a abuja jama'a a na gode da wasu suka correct na nan wai ba rufe masa masallaci ba rufe masallacin ba amma shi an dakatar da shi to duka ɗaya ne <laughs> an rufe masa masallacin sa an dakatar da shi duka ɗaya ne saboda cikin masallacin za shi amma an dakatar da shi to amma wannan magana da yake faɗa Shi ne abin da ya saka dakatar da shi kuma ai a da ban yadda ba da aka turo mini ban yadda ba amma abin da ne aka turo mini headline an turo mini cewa an rufe masa masallaci shi yasa jama'a da yawa na cewa anan wai ba rufe ba amma shi aka dakatar da shi okay all the same amma ni abin da aka turo mini kun ga video na saka muku na shi Khalid kamun a gabatar an nuna an rufe masa masallaci okay duka daya amma what which is which an rufe masa masallaci saboda abin nan da ya faɗa ai abin nan da ya faɗa ai alkhairi ne yana wa talakawa yaki yana wa talaka ni i don't see any yanzu wani power yanzu senator governor za ku mai da addinin musulunci nan kamar irin wannan ƙasa ne da she eh, eh, limami in za shi hutuba ya je hutuba she gwamnati ko menene ya rubuta masa ah, hutuban da ya kamata ya yi Ito eh, shi shine ya kamata ku dakatar da malluman kakab gaba ɗaya ku sinitan ku ku ta bada sallah ku gwamnonin ku ta bada sallah shugaban kasa ka ta bada sallah mai kawai mun bi ku sallah amma wannan ai ba ganin girman Allah ba ganin girman malluma ke malami yau mutanen da suka mutu abin ya bani mamaki ban ga an yawancin maganganu a kai ba wannan bombun da aka sa wa shi eh, jirgin kasa wannan train din nan amma ai abin yi magana ne shi wannan Allah ya bashi jarumta ya fito zo yi magana kuma yayi magana ko maganar da ya faɗi kuma gaskiya ne I agree with him gaskiya ya faɗa gaskiya ya faɗa me me me amfanin an zabi shugaban kasa ko an zabi sinister ko an zabi wani gwamna domin ka kare ka kare ka kare rayukan rayukan talakawa domin ka kare rayukan talakawa she ba ta yi ba she ana ta ana ta kashewa she wannan ya fito zo faɗa ashe wannan ya kamata a mara mai baya a sa shi gaba ya ta faɗa domin ni maganar ma da ni daga ya faɗa wallahi wanda ya kamata su ji haushin shi su ne yan kidnapper yan kidnapper su ya kamata ce sun ji haushin shi shakali amma ba ba ba sinita ba ni for my understanding abinda ni na understand for my belief abinda ni na belief wanda ya kamata su ji haushin shakali sosai su ne yan kidnappers din nan yan kidnappers su ya kamata sai sun ji haushin haushinsa sosai sun yi hushi da shi sosai wala Allah ma su zo su kidnap din shi Allah kiyaye ta ma su sun zauna su runga su eh, sunan shi nan bello bello ya ah wa iyazu billahi eh, ya hakuri wannan eh, bello turji ga su su ya kamata ce sun jawo shi yayi su irin su bello turji ko su ya kamata ce sun jawo shi ko menene kan abin nan da ke faruwa ta ma kawai an dakatar da shi kawai domin yasa kan kowa ya faɗi gaskiya kenan ko amma insha Allah inda aka ne gaskiya ba za mu yi mun dunga maganganu a kenan gaskiya she an she an komo da it doesn't make sense jama'a in ba dawo da shi ba wannan masallacin ma ni ya ban mamaki ma wai an kira na idinsa da wasu malluma su sun janye maganar da kuka faɗa wallahi shi da ba kuna faɗa saboda Allah bane in ka faɗi gaskiya tsakaninka da Allah da Annabi wai wani sinita ya kira kai ce maka wai abin da kake faɗa wallahi ba mu ji daɗi ba shi ka ce ka janye abin da kai kake faɗa Allah ya ce annabi ya ce wai ka janye shi dai ba saboda Allah kai masoraci ne ba saboda Allah kake faɗa ba kai masoraci ne ba saboda Allah kake faɗa ba amma inda zaka faɗa tsakaninka da Allah da annabi ai ba sinita ba ko shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kira ka ya tambaye ka wallahi kana kan bakanka kan abinda ka faɗa saboda ka san abinda Allah ya umurce ka ka faɗa kenan shi yasa in minista in ya ji daɗi yau kun ga wala Allah tsakaninku da minista ne da sinita ne eh, ya sunan shiga bayan labule amma kun ga yanzu yana tona sirinku ku amma shi abin da yake faɗa yana ganin kamar na ƙasa ne ga shi Khalid wallahi ɗaukaka ne ga shi Khalid wai inda ta haɗa wannan magana shi da shi Khalid wai kamar ana zuba wa petro eh, ana zuba wuta petro ne shi Khalid bai yadda yana kan bakansa amma ku da ga muku kun tsoro kun janye wannan maganan ku bayan labule ku kai amma kaga yau ya fito yana faɗi yana faɗi fili yasa mutum ko me zaka yi wallahi in tsakaninka da Allah ne kaka bi da zargin mai zargi ka tsaya kan bakanka ka yi abin da kake yi kuma ina faɗa da kaurin murya manyan masu kuɗi ku ji magana na nan ku share wa musulunci hawaye wannan masallaci ne ban gama ni ba na bukatar ma na gani ne kamar kan da aka walakatar da shi haka in ga ya koma wannan masallaci domin a cewa an dakatar da kai masallaci dakin Allah kai malami limami a cewa an dakatar da kai wala wannan walakanci ina masu kuɗinmu na Najeriya don Allah ku saman masa da masallaci ko da ko da ɗan kankani ne ku saman masa da wannan masallaci ya ci gaba da faɗin gaskiya ya ci gaba da faɗin gaskiya ina masu kuɗin Najeriya waɗanda kuke da iko ku saman mashi da Khalid eh, Khalid a saman masa da masallaci a saman masa da masallaci ko da ɗan karami ne ko ɗan kankani ne ya ci gaba da faɗan gaskiyan da yake faɗa ya ci gaba da faɗan gaskiyan da yake faɗa ina gani ne iya sakona kuma za mu bude layi ba zan ɗauki kira da yawa ba layin za mu bude iya kira kaɗan za mu ɗauki a haka shakalid a nan gaskiya an ci za an ci an ci zarafinsa an cuce shi an cuce shi an take hakkinsa wannan zalunci ne wannan gaskiya zalunci ne kai wane ne wallahi mun gaya maka gaskiya wane ne kai gaskiya mun gaya maka gaskiya wannan bai dace ba kuma wannan dakatar ai ya min daɗi ma an ce wai dakatarwa aka yi ba kulle masa masala amma duka ɗaya wa'anda su suka janye maganan su in su aka bar su okay ya baka mamaki wallahi limami da na'ibi ana kan masallaci ɗaya amma wallahi na'ibin yana neman position wannan limami wallahi ban san kuma dai amma it doesn't make sense yanzu kai da aka dakatar da shi Sheikh Khalid she kai ka ci gaba kai ka zama limami ci gaba in dai ni ne wallahi ina ganin shi Khalid ma kai koma wannan wuri a Allah ya bada sa'a Allah sa wannan program din da muke yi mu samu wani attajiri mai kuɗi da zai ce Sheikh Khalid na gina da masallaci ko kuma na gina masallaci da makaranta ka zo ka ci gaba da faɗin gaskiya kuma ka ta karantarwa a wurin Abinda kawai muke nema kenan jama'a saboda Allah jama'a saboda Allah jama'a ku ji ni anan karfin murya saboda Allah saboda annabi muna neman masu kuɗin Najeriya dan Allah akwai wanda zai buga kirji ya ce Sheikh Khalid na gina ina da masallaci da makaranta ka zo ka ci gaba da faɗin gaskiya kana ba da sallah wurin kuma ga makaranta kana karantarwa saboda abinda aka yi masa nan walakanci saboda gaskiya Sheikh Khalid sai yake faɗa Sheikh Khalid gaskiya yake faɗa cewa sunan shi nan gwamnati ya kamata ku kula da talakawa in ba ku kula da talakawa ba ba za mu yi zaɓe ba wannan ai gaskiya faɗa ku kula da rayukanmu in ba ku kula da rayukanmu ba ba za mu yi zaɓe ba wannan ai gaskiya faɗi to wannan magana da ya faɗa shi ne sinita ya nemi ya janye wannan kalamunsa ko ya dena shi ma ya kiya ya ce a'a wannan gaskiya yake faɗa abin da yasa wai aka dakatar da shi kenan gaskiya a nan wannan walakanci da yasa yake faɗan gaskiya haka dakatar da shi gaskiya mu ba ma goyon baya ma ya koma wannan masallaci ina masu kuɗi attajirai dan Allah wa'anda kuke da masallaci wa'anda kuke da hali muna roka ku gina masallaci ko kuma ku samu masallacin da za ku komo da Sheikh Khalid yana karantarwa yana gabatarwa kuma a yi shi cikin wannan watan azumi domin ana bukatar haka jama'a iya sakon da nake so ni in ga na isar kenan Allah ya saka da alkhairi to za mu doki kira assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kola ya sunan ka daga na ke kake kira sarki zaki kana magana da yasir muhammad gadi ina kiran ka daga nan kano state da local government okay ah masha Allah muna jin ka malam Muhammad Gali sarki zaki da da yana turo sakon godiya ta Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi amin irin fada kawai da kake mana muna matukar jin daɗi gaskiya ba mu da abin da za mu saka maka da shi sai dai mun yi sujjada mu gaya Allah mu ce Allah ga sarki zaki Allah ka biya min bukatun shi dan duniya da lahira amin sannan kuma wannan magana wannan magana da ka dauko a kan shak nura khalid gaskiya magana na daman ta ce mutuwa kwariya don daga jiya zuwa yau wallahi zuciya ta da kasar ta buga zuciya da ta bugi kirjina ta fito haka nake fama da ita wallahi saboda sarki zaki kana tare da ni muna jin ka sosai na shirin mu ji ka ne da kyau yawa to saboda sarki zaki abin da ka san shi a bayanin da shak nura khalid dai abin da ya fusata su wa'annan shugabannin namu shine dan ya ce talaka kada ya zaɓe sai ya tambayi me yasa ba a kare ne ba a kare ne rayukan shi to shi abin da ya fusa ta It's true. Abin da ke faɗa, abin da kuma ya faɗa, I agree with him gaskiya ne. Na'am. Samu damar da su barin kujera ba, har su samu damar da za su yanda ransu yake so ba. Saboda su ga baki ɗaya burinsu yana kan wannan kujerar da suke hawa su burinsu ba su kare hakkin talaka ba ne, ba a daina cutar da shi a daina zalunta shi ba a su burinsu su hau kujerar nan su samu wani wani demokuraɗi da nan samu a yasu abubuwan da yansu da yake bukata ko na samun damar da za su taka wanda za su taka ko na cin zarafin wanda za su ci zarafi to shi abin da bai kusa ta su. Eh to amma su duba wannan fa ɗakin Allah yake kai kuma kujera kake nema wannan shi ɗakin Allah yake sai sa yau ka ka ka hana mai eh, ko da ke ma bai da ban mamaki saboda ko wanda muke taba program na yazo nuna ah, cewa eh, saboda mace ma yana neman mace ah, yana son wata ne da ba ta son shi an rubuta masa sunan Allah da wasu ababa aka ce masa ya rubuta ya saka cikin ah, bi ah, bangida cikin toilet za ta ji haushin za ta jin wani warin wannan wanda take so shi za ta ji shi na a sa tulare. ya iya yayi ma balle ma wai Kur'anin ma an yi masa haka balle wai an kori ma shekali wannan wannan bai da ban mamaki amma duk da shi ni da ni da iya sako na wallahi ni ban goyi ba Masha Khalid ya koma baya wannan walakancin da aka yi masa ba Allah ya sa a samu wasu attajirai da suke jin mu a yau wallahi su share masa hawaye a gina wani masallaci ko kuma suna wani masallaci a bar ya zama limami wurin wallahi ni ina gani abin da ni nake gani ma ke mun gode maka kola eh muna jinka sarki maganar da kuke cewa a samu wani attajirin ya bude ne ko masallacin ya zauna ya ya cire faɗan gaskiya eh. ai shugabannin mu wanda ba sa so a faɗi gaskiya ba su taɓa ya ka tabaru ba eh, ba za su so a ci gaba da haka ba? Ba za su a ci gaba da haka ba. A Najeriya ya bude wa malam wani masallaci ya ce je ci gaba da faɗan gaskiya to ba za su taɓa bari ba shi ma masallacin za a tsara shi ba ma za fitar da shi za ba kaga barin gaya maka gaskiya bawan Allah kaga kaga bawan Allah barin gaya maka barin gaya maka gaskiya duniya wa aka fi cuta wani yana ganin cewa an fi cutan talakawa ne a ana cutan talakawa sosai amma ana cutan kuma wanda aka ga cewa kamar a'a yana yana da ƙarfi wala Allah yana sama da in an yi masa wasu ababa da yawa bai fitowa ya zo ya magana saboda in ya fito zai magana from saman da Allah ya kai shi Allah abin da ya yi bai gani iman Allah ba Allah zai iya kawo shi kasa shiga ya shiru ana cutar irin waɗannan mutane da yawa kuma bari ga maka duniya wai wa ka sani is whom you know mun san Najeriya ya eh, kan da yake amma ka duba kan da ake wa wasu malluma shin kowa ake wa ake wa yin haka baka zata cewa akwai bola Allah za a samu wanda ma yake faɗa fiye da irin na Khalid amma shi da yake ana ganin untouchable ne ba ba, kan kashi akwai da yawa irin haka wake ne wake ne in aka samu wanda yake da gata yake da arzikinsa yake da incin kansa yake iya ya kai gwamnati kotu ma a daidai wallahi wannan baba za ta bashi? amma an san an taba shi duniya za ta tashi ta tsaya ka duba na Khalid nan da ya faru tsakani da Allah da Annabi ya waye magana kai ne banga banga amma ka duba na yar film na yar Kannywood da na Malam Aminu Daurawa, tsakani da Allah da annabi mudo kowa ya fito. Fitowar mu da aka fito, gaunati bai fito ba. gaunati ya fito. Gaunati ya fito, maganan bai mutu ba. Ga magana ya mutu ai. To amma da tsakani da Allah da annabi, wannan abin da aka yi wa Sheikh Khalid, wannan abin da aka yi wa Sheikh Khalid, inda kowa zai fito kowane malami zai fito kan mimbarin shi kamar kan da aka fito na malam amin daurawa kowa zai yi fito saka baki wallahi gwamnati ya janye gwamnati ya janye amma is whom you know is whom you know is whom you know shi yasa zalunci an san wanda yake wawa ba kowa ke wawa ba domin ya faɗi gaskiya amma inda kowa ya ya fito ya yi ca akan wannan maganar shi Khalid wallahi tallahi bari in ga maka gaskiya ba an an an an an an sama hamai kaɗan gaskiya ne gaskiya ne kuma a sarki zaki ai ba ba wai sai na kama suna ba amma akwai malamai wanda suka kuma shakkali fadan zafafan maganganu saboda an san suna ɗaurin gindi ne ba za a iya ɗaukan mataki a kansu ba shi sa aka kyale su suna abin da ran sai ke so amma shi an gaba kowa bane ba ba shi da dama zai tsaki mataki ko ba shi da kuɗin da zai tsaki da mataki da ke sa aka taka taka ya ya ya mun gode kola Allah saka maka da bari mu ba wasu kamar wurin uku su ma dama muna cikin wata Ramadana ba za mu dade akan layi ba mun gode maka sosai Allah saka maka da alkhairi all right good uh, kola na cut calling ka you can call back can call back jama'a a uh, wannan magana da muke faɗa na Sheikh Khalid uh, gaskiya gaskiya gaskiya da ya kamata a fito a yi magana a kai sosai kuma insha Allahu ni ina ganin maganan da shi kamar kan da muka buga na bangaren bin duka shi maganan da shi sinita yake faɗa ah, it doesn't make for me it doesn't, it doesn't make sense kuma in gafara ba na zage ka bane ba zagi na zage sinita ba amma for me it doesn't make sense assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Wa alaikum assalam sarki zaki barka da aiki. Kola ya suna kargar nake kake magana? A wani lafiya jama'a. Lafiya kalau kola. Suna na Law Ahmad Muhammad ina magana daga Lagos. Okay, muna jinka. ka. Yawwa. Sarki zaki wannan program ya yi kyau kwarai da gaske. To muna ji. Wannan al'amari da ya faru kaga duk mai hankali a najeriyance musamman mu matasa za mu gane cewa tsofaffin nan na abuja ba wai mu talakawa ko rayuwar mu matasa da kannanmu masu tasowa ita ce a gabansu ba magana ta domin allah mulkin su ɗin nan da suka sa a gaba shine ainihin abin da ya mamaye zuciyarsu shi ne rufe idanuwansu shi kadai suke iya tunani cikin kwakwalonsu shi kadai suke iya gani da idanuwansu ni a maganganun da nuru khalid ya faɗa gaskiya a ganina ban ga wani abu da zai zama tashin hankalin da za a ce da shi an dakatar da shi ko an kore shi daga wannan eh, aiki nasa da yake ba na taimakon addini na isar da addinin Allah duk ɗan adam in ma kuskure ya yi. ai akwai yanayi da ake bi a fahimtar da musamman babban mutum mai ilimi a nusantar da shi a fahimtar da shi cewa abin nan akwai matsala cikinsa a matsayinsa na malami mai son gyara matsala kowane lokaci da kansa zai dawo ya gyara magana da yi in ta kama ba balantana faɗin cewa kada a yi za idan talakawa duk wanda ya fito takara to talakawa su tsaya su yi sharaɗi da shi ka wannan magana fa bai ce talakawa kai sai ku fito ku zaɓe ba a'a abin da ya ce ku tsaya ku yi sharaɗi da ɗan takarar da ya fito yake so ku zaɓe shi cewa idan ana so ku fito ku yi to sai gwamnati ta dakatar da gashe-gashe me na tashin hankali a wannan furucin. Mm-hmm. Na'am. Idan ku ba a dakatar da gashe-gashe ba to ba za ku fito ku yi zaɓe ba. To yanzu in ba dakatar da gashe-gashen ba ba sai ma ka kai lokacin zaben ba bare ka yi. <laughs> Ai ba sani ba ba ma ba ma ba ma zaɓe ba in akwai hayaniya da rigima wallahi lokacin sallah ma na iya wucewa kai kai baka ma sani ba ma lokacin sallah ma fitina ya maka yawa lokacin sallah ma na wucewa ma balle ma wai zabe lokacin sallah ma na wuce kama <laughs> wallahi baka sani ba abinci ma da zaka iya cutuwa a jikinka inda hayaniyar dashin hankali wallahi bai ciwo maka kana mantawa ne ma da ma meye ma abinci tukuna sai in ka samu hayyacin ka ka samu peace sannan za ka yi tunanin o oh, abu kai ma baka ci abinci ba sannan ka nema abincin ka ci amma da tashin hankali abinci ma bai ciwa jikinka kenan fa bare wani zaɓe Na'am. To me amfanin zaben? Menene amfanin zaben ka zabi mutumin da ba zai iya kare maka mutunci, ya kare maka ranka, ya kare maka dukiyarka, duka waɗannan ba za a yi maka ba. kuma sannan har ya zama wai an ɗauki mataki kan wanda zai ce a daina kashe mutane to kenan kashe mutanen a gurin su shine daidai faɗin a daina kashe su shine ba daidai ba kenan it doesn't make sense it doesn't make sense wallahi it doesn't make sense for me it doesn't make sense gaskiya wallahi wannan kasar ta mu Najeriya nan kan gaskiya shugabannin nan gaskiya wasu daga cikin su mafiya yawa akwai mentality a tare da su wallahi mun gode maka bawan Allah mun gode maka sosai mun gode maka ba zai yi magana ba zai taba yin wani zargi mara kyau kan maganganun Nur Khalid ba ma kuma abin da ya faɗa yace ita gwamnati ba ta lallabawa yaya ni na ne tumi kamar yayabe kamar be gwamnati ne ma kamar yana ƙara wa gwamnati ƙwarin gwiwa ne shi ne yake kara mata cewa ita hukunci ta iya gwamnati hukunci ta iya shi yasa Allah ya bata karfi a duniya ka kaf daga Allah ba sai gwamnati in dai karfi ne ah, ba ba Allah mun gode maka Allah ya saka da alkhairi mun gode maka sosai sai kuma gwamnati ita Allah ya ara wannan ikon mun gode maka sosai mun gode maka mun gode maka mun gode maka ah kola na biyu ya kuri tsaya kan layi jama'a don Allah don annabi ku yi hakuri don kola ya hakuri tsaya kan layi tsaya tsaya tsaya tsaya zai magana mai muhimmanci jama'a don Allah don annabi masu saurari, mu nan <clears throat> ba abin fada bane abin da ya kamata musulunci mu hada karfi da karfi karfi da karfi ne a yakin wannan ina ganin wasu comment don Allah yan commentin gaba da ku duka ina ba ku hakuri saboda Allah ku yi hakuri me yasa nace ko ku mai da wannan abin tsakanin tijjaniya da izala wannan ba wani tijaniya da izala bane to ai ni ba tijjani ne shek Khalid shi ba ai shi ba ba bane shi ba ba tijjani bane ai to amma shi ba, ai ina masa fada to fadan da nake masa ba ina masa fadan dan izala ina yi masa fadan dan musulmi ne ba kafuri bane musulmi ne auri na ba kafuri bane ko muna fadan musulunci ne amma in za mu sauraga haka shi sa muke cin baya ai tijaniya na ga izala a shi sa muke cin baya wani a ai wallahi dan eh, eh, izala ne amma kwanaki ya za faɗi wasu alkhairai akan maulidi wannan fahimtansa ne ba ba kai ka masa mutum ya faɗi ni da kaina akwai wasu ababen da nake fara ko nake yi ai ko wasu tijana yawon ai bai musu daɗi amma ba ina faɗa domin yayi ma wani daɗi bane ina faɗa domin ni kan da ni na fahimta ne kan da naga cewa gaskiyan kenan amma kaka zama bawan mutum all the time to kaga irin wanga muke faɗa Sheikh Khalid ya kiya zama bawon gwamnati ya kiya zama bawon gwamnati ya kiya zama bawon gwamnati yasa aka dakatar da shi yasa kaka zama bawan mutum da kake son ka ji abinda wai abinda a kaka zama wannan yasa jama'a ku bari mu yakin musuluncin dakatar da shi da aka yi abin da ya kamata ku bar ana amma wani eh, eh, eh, munafuki kamar malami ka kaza kana kiran shi munafiki in ka je gaban Allah ka duba kai ba ba munafiki bane in aka muku hisabi ya ga ba munafiki bane yanzu kai ka zama munafikin gaban Allah ko dai ya dole ka biya shi hakkin shi amma ana magana eh, hankali magana eh, munafiki ne a yi tunda mashi yanzu wala Allah za zuwa ya girme ka ya ya aife ka ma baban ka kake cewa munafiki domin kan wanda zagi baban wani ya zagi baban shi ne yanzu ka zama baban ka gina kake cewa munafiki it doesn't make sense in kana jin haushin shi kaga cewa kamar a'a an zo ana maganar sauka sauka kai ka sauka ba mu kira ka ba amma ana batun abin da aka yi masa na zalunci amma ka zo kana zana munafiki munafiki it doesn't make sense in ka daka sauran kan batu eh, ana faɗan wani tijjaniya ne izala da kaga topic mu kaga mun zana wani tijjaniya ko kaga mun zana wani izala ko kaga mun zana wani shi'a abin da sa muke cin baya kenan abin da sa muke cin baya kenan da ne ake cewa wai ah, ana zuwa sace mu eh, eh, ba sace ne ba ta ba sata na ba ana zuwa sace kakannin mu domin ko iyayen ba sace su ba a zuwa sace a sace kakannin mu wai a je an sayar da su kasan turai ko ina ne su zama slaves amma ba ka mamaki kana cikin kasan ka cikin garin ka kai bawa ne kai kai slave ne ma cikin garin ka domin kana da kudin ka kana ganin kana da ɗakin kanka kana da gidan kanka kana da motan kanka amma baka san cewa kai slave bane kai bawa ne cikin garin ka amma kai bawa ne kai babban bawa ne cikin kasan ka saboda baka da yincin kanka shi abin da mutane ke nema da kai kake yi kai babban bawa ne wallahi babban slave ne ya baka da yincin kanka wala Allah Khalid ya faɗi wani zantuttuka da kaga ya shafi wani ɗarika tijjaniya ya shafi ɗarika tijjaniya kai bai yi maka ba da Allah kai hakuri ba batun wannan muke ba muka komo za mu zo mu yi wannan zancen in muka dawo za mu zo mu yi wannan zance she ka zo ka bada wannan comment ko ka kira kai wannan zance amma ba batun wannan muke yi ba ba batun wannan muke yi ba kamar kan da na bada misali ni ba tijjani ne shakali ai ba tijjani ba ne to amma ba shakali da muke duba ba shaksiyansa shi shakali shaksiyansa muke nema muke duba wannan bawan Allah ka kake wannan zage-zage ban son kira sunanka amma kana matsanin kira sunanka gashi nan sunan shi wai Ismail Musa in ka ci gaba ba zan block ka yanzu ba amma in ka ci gaba da munana wa Sheikh Khalid in ka ci gaba to zan yi blocking ka domin naga baka girmama kanka ba ban san ka ba wala Allah kai ma babban mutum ne ban san ka ba amma na girmama ka domin ka daina abin da kake yi amma in ka ci gaba wallahi zan yi blocking ɗinka mutayus hankalin mutayus kwakwalwar mu ba ka zuwa ka zo kana zagin mutum haka zan fita iskan ka mu ci gaba da abin da muke amma in ka ci gaba naga ga commenting ka ka zage shi ka kira shi wani suna zan yi blocking ɗinka Salamu alaikum warahmatullahi. Eh, wai sunan shi eh, Ismail. To shi ke na Mala Ismail kai ma Allah ya kara maka hakuri na yi hakuri wayo wani hakuri to kaga shi sai kamata muna mutunta juna ko kaga kai ma kan ka masa baka gyara ma wallahi ni ma na yafe maka kai ma ka yafe mini da ban so in kira sunanka ba na san wannan magana da na faɗa Za zaka gane ka bari to amma kaga baka bari ba shi sa ka ga na kira sunanka kai ma kan da na maka bayanin jama'a na kira sunanka bai dace ba kai ma ka yi hakuri kai ma ka yi hakuri kai ma ka yafe ni to yanzu ku bari mu ci gaba da abin da ya kawo mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola abuwa dai ku salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki ne ma kyakkyawan fatan alkhairi kyakkyawan zato muna amsawa muna amsawa bawan Allah kana magana da abokinka ko masoyinka mai kaunarka eh Isma'il injiniya daga ashabul kafi a <laughs> ah, lalle abokin faɗa na kenan a ah, ai da da da da da da mun fara mun fara ah, ba kai ba ba kai kace ashabul kafi ko ba haka ba masoyin manzon Allah ne ai ba na faɗa da shi wayyo Allah saka maka da alkhairi Allah saka maka da alkhairi malam ah, Isma'ila ya ƴan ashabul kafi ka kam gaba ɗaya? malam sarki zaki wato na kira ne sai Allah ya bani iko na kira ka wayyo na gode maka Allah saka maka da alkhairi akan wannan bawan Allah abinda shugabannin kasan mm, nan ta musu kai mashi haka wato sarki zaki na'am ita gaskiya guda ɗaya ce sarki zaki na'am kana ji na sarki zaki na'am ita gaskiya guda ɗaya ce daga intanet sai mata haka ne wato sarki zaki wannan bawan Allah malam Khalid eh kana jira. na na'am su shugabanni daga sama har ƙasa ba sa son a faɗi gaskiya mm. to suna da wakilai nasu wanda suke a matsayin matsayinsu a tare da su wanda bukatar su idan suka ji wani malami yau ya yi wata magana a kansu ba su da bukata ko su sa a kama shi ko su a kulle masa gidansa ko a kulle masa masallacinsa wannan zalunci ne ai to kuma wannan kaga ai cikakken zalunci ne sarki zalunci na'am wato wannan bawan Allah ni abin da na duba a wata tunanin sarki zaki na'am eh magana ka gaskiya ne wallahi ka san in magana ya faru kowa na duban shi from all angles ah, a abin da kai kake duba gaskiya ne amma ni abin da kake duba ina ganin a ce ya koma ma wurin masallacin ma da aka taba koransa yau kamar na da aiki ne ka kore ni ai kamar ka wala da na gani kamar da akwai attajiran da su surufa siri. eh to na'am tozarta ce amma ba tozarta shi wallahi domin Allah tare da shi insha Allah kaman ka doktor Ashak Abdul Jabbar sarki zaki da fatan kana tare da ni muna tare da kai bawa Allah to sarki zaki ana ganin wannan kiskusiyar da aka yi ta gwamnatin Kano aka kutuntura abubuwa nasa aka je aka samu gwamnan Kano da shi sarki zaki na'am nace da fata kana tare da ni muna muna jin ka muna jin ka nace kamar abin da aka yi Maulana a doktor Ashak Abdul Jabbar kana neman ka ji baki na ne kaga to to raji to raji muna jin ka na'am aka je aka kai wa gwamnatin Kano. Wannan gaskiya ne. Kuma wanda suka kutsutsure wannan abun ba wai sun yi dan Allah bane ba sun yi dan manzon Allah bane ba. Na'am. Wallahi sun yi ne dan son zuciyarsu. Eh kaga na Malam Abdul Jabbar. To sauka. Na ce sun yi ne dan son zuciyarsu. To muna eh kaga ai kwana akwai abin da ya riga ya faru na'am sai suka fara kuma maganganu suna cewa ana kutsutsure karatuttukan malamai akan abubuwan da suka faru ba sai na biya maka ba ka san su na'am to wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa sarki zaki okay kana rufe ya koyi ba na son boye boye kana rufe wannan bidiyon da shi malam abdullahi gadon kai ya zo ya faɗa Eh, wannan eh to amma ya kuri kaga kan mu sauka kan topic ya kuri, ya kuri, ya kuri. ka shigo da magana eh sa kaga da ka shigo na ce kaza na yi wani magana kaga na malam ah, na shak na abdul jabbar na shak abdul jabbar abinda ka fada wakiyan da ya faru gaskiya ne ya faru amma abu ɗaya ne kaga na malam abdul jabbar da yake an samu dama har aka je mu kabala. ka gane ko da jama'a da yawa ke expect su ga cewa kama abin nan da ya faru ya iya bi mana ya kare wannan zantuttukan ka gane eh eh to sa kaga wannan ina gani kaman ah, tunda dai har an ba da daman har an yi haka ka gane ko to da wannan wuri wala Allah inda eh inda kaman an iya ya iya ya prove wa'annan ababen da Eh, ya ba da wannan daman aka ba da wannan daman kaga shi kuma yana ganin cewa kamar lokacin da aka basa wannan lokacin bai kai ba eh, lokacin ya yi masa kaɗan ka gani ko shi yasa da ni to me mu ajiye wannan magana amma kana da daman ka as bi mana mabiyi na ashabul kafi kana da daman ka kai magana amma tun da ni to me ni to me yau in ka ce in ka zo ka tambaye ni sarki zaki ga wani akuya ya wuce na kwada wa akuyan mari ko ba haka ba in ka tambaye ni me yasa ka gani har baka zo ka duba ka misali baka zo ka ga lokacin da abinda akuyan yayi mini ba ko kuma me yasa nan amma kawai ka zo ka gusura daidai inda na kwada wannan akuyan mari kaje kana sawa ai sarki zaki ya ya zalunce wannan akuya wallahi sarki zaki ya cuci akuyan nan to kaga wannan shi ake yadawa amma shi aka zo aka sayar da ni cikin mutane aka ce wai an bani minti ɗaya in gaya wa duniya me akuyan nan ya yi mini na ci zalincin wannan akuya sai ni wannan ganin cewa kamar ai minti ɗaya ba zai yaya ya bani dama ba she kaman wurin awa ɗaya ko kuma minti biyar to kaga wannan a minti ɗayan zan yan ba da wani experiment wasu example da nake gwada ai minti ɗaya ok ai abinci na ajiye akuyan ya zo ya ci to kaga wannan kawai na ba da dama a cikin wannan minti ɗayan amma inda an bani kamar minti biyar shan ce na je na suwa abinci na zo na ajiye abincin da na ajiye abincin na manta ban kulle kofa ba akwai nan da ya shi da ya zo ya leko ni kuma wannan lokaci na tashi in je in wanke hannu akwai ya shota kaga wannan minti biyar kenan ya bani amma minti ɗayan kawai ai zan yace na je na so abinci na aje abinci na aje kawai abu akwai ya ci to kaga to me eh na'am Amin, amin, amin mai gidana tare da kai. Eh. Ai wannan zaman da aka yi, sarki zaki, duk mutum mai hankali mai tunani sarki zaki bawa Allah ya hakuri ban kase ban kase ban kase maka bakin ka ba ka ya hakuri ya a na ya hakuri jini jini minti daya minti daya eh ba ni minti daya dan maka da ciya ba ni minti daya in muka yi wannan magana na Sheikh Abdul Jabbar anan kaga za mu sauka kan topic in dai so dai in dai so zai yi zan iya mu samu dama wala Allah mu revive wannan case din Malam Abdul din haka kuke so mu yi amma yanzu ku bar mu tsaya kan Sheikh Khalid amma ba zan ajiye ka ba zan baka minti biyu kai zancen ka mu maka adalci kai zancen ka she mu dauko wani amma ba na so mu fita kan topic kai hakuri kai hakuri to muna ji muna ji akan magana yanzu da akan magana kale ko kan magana maulana ya hakuri aje aje batun maulanka mu zo kan batun shak uh, uh, Khalid ya kuri. Eh. Je kan Maulana ko kuma je kan magana Khalid. Mu je kan magana shak Khalid ya kuri. To shikenan. Wato sarki zaki. Na'am. Shak Khalid. Magana domin Allah. Magana domin Allah wallahi tallahi ba ai adalci ba. Na'am. Ba a wulaƙanta shi ba wallahi Allah na tare da shi. Na'am. wallahi billahi la ila illa huwa idan duk duniyar nan duk wani mai jin mulki da wani abu nasa wallahi billahi lazi ba a ta wannan bawan Allah ba sarki zaki na'am domin Allah na tare da shi insha Allah ina ƙara faɗa ina ƙara ina ƙara nanatawa wallahi Allah na tare da shi duk malamin da zai ga abun barna abun barna bai yi magana ba akan idan tsoron magana alal da zai zo masa cikin akawun din shi irabu da abin da zai faɗa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi ya faɗa bai faɗa ba wallahi tallahi ranar gobe kiyama akwai dogon isani tsakanin su da Allah subhanahu wa ta'ala wallahi masha Allah Allah ya saka maka da alkhairi mun gode maka sosai bawan Allah mun gode maka sosai Allah ya saka maka da alkhairi na'am ya Allah sarki zaki da so dan yi magana wannan. ya hakuri ya hakuri jama'a na da yawa kuma cikin watan watan azumi bai kamata muna program long program ba yau haka da muna da program da Sheikh Malam Nasir Ado Musa amma suna hanya za su je Makka shi yasa jama'a kowa ya musu addu'a insha Allah za mu za mu fara tafsiri da yau za mu fara amma gobe za mu fara yasa ka gane eh masha Allah yasa kai hakuri ba Allah eh mun gode maka mun gode maka mun gode maka sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam jama'a ku hakuri za mu ɗauki amin amin amin amin ah, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu malam zakiyu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki malam zakiyu sarki zaki mkk na rasulun aminu eh muna tare da kai eh ina kiran ka daga kasana a tarayyar najeriya masha Allah masha Allah To a gaskiya sarki zaki wannan matsala ta shi Ashok Manur Khalid matsala ce wadda take da zurfi don idan ka lura duba da yadda su 'yan kwamiti suka tsike shi kai tsaye za ka ga kamar wani abu ne akwai lauje cikin nadi? Na'am. To amma duba da yadda suka cire shi za a gane cewa akwai lauje cikin nadi. Mm. Saboda in ka lura a matsayin su na malami ba matsayin shi na malami su ma dukansu kusan in ce akwai cikin su wanda malamai ne kuma sun san me malanta kuma sun san darajar malami eh na'am tabbas a kafin su zaɓi ma Nura Khalid a matsayin limami a wani wannan masallacin zan iya cewa da duniya ba lalle kowa san waye ma Nura Khalid ba amma kamala shi da iliminsa suka hanga da matsayin shi da kuma ya cancanci ya zama limami suka jawo shi suka ba shi haka to a gaskiya abin da mu zami Allah wa da shi duban shi na babban malami wanda kuma Najeriya ana saurara tafsir na wurare da dama ko kuma in cewa azzukan shi bai kamata kai tsaye ba. Sheikh Sujjan Ahmed. Dai eh, idan ka ga hirar da aka yi da BBC dazu da shi ko in ce je kenan ko eh. ya yi bayanin cewar kamata a ce an zo an same shi an bujuro ne da abin da ya faɗa ba daidai ba ne abin da ya faɗa ba daidai ba ne. Eh, eh, muna jin ka, amma kai ka ji ko abin da ya faɗa kuwa. Na ji abin da ya faɗa, na bibi. Eh, abin da ya faɗa ni ban ganin shi ba daidai ba ne. A ce masa ma ba daidai ba ne, ma ire ni ne, gamin gafara. Gaskiya ne. Eh. Abin da ya faɗa sarki layo arif abu ne wanda duk ɗan Najeriya san halin da Najeriya take ciki. Na'am. Amma abu ne wanda faɗinsa su gare su shugabannin kamar suna hanyar abin kuskure ne amma mutumi talakawa wannan abu ne wanda ya hanzartar da mu cewar mu shiga mu kuma mu gane inda talaka ya kamata ya dusa don in ka lura ai malam ba ya kira ne kai tsaye cewar kar ai zaɓe ya ce sharaɗi mu mu ba da sharaɗin cewar in sun kare rayukan mu da lafiyar mu to za mu zaɓe su idan kuma sun ki kare lafiyar mu to 2023 ba za mu zaɓe ba to sarki idan ka duba duba da yadda suka tsige shi din a matsayin shi na malami wanda a duniya ake kallon cewar idan akwai mutum nan ba da wanda duniya take kallo ta jinjina mashi bai wuce malami wanda yake muhaddis ba kuma malamin addinin musulunci amma suka yi mai wannan abu kawai ba tare da an tsaya an tattauna da shi ba to wannan shi da abin da muke kallon gaskiya cin mutunci ne kuma bai dace ba sosai amma ni ina da yakinin wannan laifin daya tabbas sarki akwai wani abu a ƙasa wanda na dan ji labarin amma gaskiya ba zan iya bude shi a wannan shafin ba. A a samu akwai ai muna bincike mu muna muna muna cikin bincike sosai gaskiya. Samu hakuri. Insha Allah zaka zaka kai min audio ta kasa in Allah ya yarda kaji kuma ka turo min da evidence. Insha Allah. Eh. To sarki na gode. Wanda Allah ka samu na cikin yaddacin bayanan da Allah zai yanta a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka. Wassalamu alaikum. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Dan wana malam Dayir. alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dan uwana malam dahir Allah taimake ka malam dahir Allah haska brother na Allah sa shi ne amin amin amin amin malam dahir nawa amin amin amin amin ki ina min biyan program ina na wallahi abin da bara kawai siyasa ce kawai siyasa ce kawai na'am siyasa ce kawai ba a so ne a faɗi gaskiya kuma idan aka idan malamai suna ganin irin wannan abin sun shiru har za a zo a mai da jinin bayan Allah ya zama to kamar raguna ba a yi magana ba to me ya amfani shugabancin malama sosai hanyar Allah mm. idan ka ji abin da yake faruwa a Najeriya yau din nan wallahi tallahi ba inda za a yi wannan zuwa lafiya ba Najeriya ba mm-hmm. kuma da ka faɗi maganar nan sai a ce ba ka na Buhari wannan siyasa ce na'am A kai da Allah na'am siyasa ce kawai hmm. siyasa ce kawai aka ɗauka amma lokacin Jonathan me ba faɗa ba har alkunut an ya kan lokacin Jonathan na'am duk masallatai aka ba aka yi ta alkunut cewa Allah ya canja mana Allah ya canja mana Allah ya canja mana to yanzu Allah ya riga canja mana da yake mu mu da alheri ba mu ce Allah zaɓa mana abin da ka alheri kan cewa Allah ya kama da fari wannan magana gaskiya kenan na'am to yanzu shi nan yau duk wanda yake arewa gaba daya wallahi jininsa ya zama kamar jinin rago Allah ya kiyaye duk wanda yake arewa gaba daya kuma san wannan magana jininsa ya zama kamar jinin rago mu ba abin da muke so ba duk ɗan Najeriya ba abin da yake so bai damu da tsaron rayuwa ba bai damu da wani farashin kaya ba kawai mu dai a zauna lafiya shi muke so. Na'am. Bai damu da wani sata ba, bai damu da wani wani abu ba, ba abin da ɗan Najeriya ke bukata ba zaman lafiya shi kuma kawo shi ne kawai muna maki kyawo da to kawai don Allah ya sa mu zauna lafiya amma magana da malam ya faɗa kwata-kwata ba shari'a ce ba dauda Allah ya Buhari da wafi dan a lafiya mun sai kati mun tura mun yi mai kaza kaza ba abin da ya amma zaman da ake shi bai Buhari ma bai dama cewa ma akwai 'yan ta'adda a Najeriya ba wannan magana ta shiga gaskiya bai ma yadda ba na'am bai ma yadda ba kuma buhari ya fi fifita yarbawa yanzu inda wannan abin da yarbawa aka yi wa wallahi gobe zai da kulligi ya zo da kansa ya musu wannan To, Malam Ɗahir, kamar na jama'a kuya kuri kuma da doki kira kaɗan kamar biyu uku shi kubar mu huta. saboda gaskiya ah, ga ah, ah, malam yahaya abokina malam ya abdullahi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu assalamu alaikum sarki zaki barka da dare barka ka dai malam yahaya malam yahaya ya gida ya iyali alhamdulillah kwana da yawa sarki wallahi kwana da yawa kwana da yawa sosai malam yahaya ubangiji Allah ya ba mu lada sarki zaki ina ina buɗe waya na naga ana program na ce to ni ma barin kira in tofa albarkacin baki na to muna jin ka to sarki zaki Najeriya ba sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai abin da za mu faɗa kenan sarki zaki na'am na'am muna cikin yanayi a ce wai mutum yanzu sarki zaki irin wannan maganganun da ya faɗa mu su taka kara sun karya ba akan irin maganganun da wasu malaman suka faɗa shekara bakwai da ya wuce ko takwas. Haka ne. Sarki zaki a Najeriya. haka ne na ce haka ne maganar ka gaskiya ne kama sunan ma jam'iyyarsa ake yi ana mata alkolod ana la'antarta amma shi dan ya fito rana ɗaya ya fada gaskiya kuma abin da zai baka mamaki sarki zaki eh. duk masu duk comment da rubutu akan akan wannan malamin wallahi sarki zaki wallahi wallahi kashi casa'in yan izala ne dan uwansa masu cewa Allah ya kara da aka sauke shi kan wannan mukamin <laughs> saboda ya kuri kai zama allegation na aure ce ya kuri kai zama allegation ba wallahi tallahi sarki zaki wannan su bayyanannen abu ne sosai wannan bayyanannen abu ne su ma sun sani eh san yawanci yan ɗari suna Allah wadare da wannan abin yawanci kashi ɗari ma yawanci kaga ni dan ɗari ga ne dan ɗari ga tijjaniya ne amma eh. na san cewar ni kuma dan APC ne bari ga ma sarki zaki dan eh. APC ne ba da PDP ba amma abin da aka mara ba a mara adalci ba shikenan dan Najeriya bai da ikon ya faɗi ra'ayinsa ko ya fada gaskiya shikenan sai a ce an sauke shi na'am ya zo muna barbaran masallaci mu ya zo masallacin anguwar ba za mu bashi neman ci mu ba ya ja mu nan zai iya masha Allah masha Allah Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin. Mun gode, mun gode, mun gode. Eh, jama'a don Allah ku bari da kira na ƙarshe kenan kuma to na ji zan ƙara biyu zan ƙara kira biyu shi kenan na shemu ta domin kowa na so yi magana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum So, kola wanda zai kira duka make sure ya daina ya kashe inda yake jin uh, program sannan ka samu ka shigo. right Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu to ga na ma ya kira uh, ga na Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Shak Abubakar. Akramakallahu lafiya. Allah ya taimaki na Alhamdulillah ya Ramadan. Alhamdulillah na ya wurin ku ya babban shehina ke. Lafiyar sakalau wallahi ya wajen ku ya shugurgura. Mun gode wa Allah, mun gode wa Allah. To muna jin ka shehi. Alhamdulillah. Salamu alaikum. Ya watan azumi. Alhamdulillah mun gode wa Allah. alhamdu salamu daman addini da kake ganin nan akwai sa yadda mutum zai iya kawo abubuwan da za su yi taimakawa musulmai da kuma al'ummansa da kuma sauran manya-manya irin su shugabanni da sauransu. Ah. to wannan abin da muke so mu yi ta'aliki a shi shine muna kiran manya-manyan mu irin shugabanni mu akan su kalli abin da wannan babban malamin da ya yi akan wannan al'amari so ne yake kawo hanya wanda talakawa da kuma mabiya da sauran mutane wajen kawo musu lafiya da kuma zaman lafiya wajen kawar da dukkan abin da suke samun fargaba a cikin rayuwarsu ba wai ya nuna kaskancin su wa'annan shugabannin da kuma manya-manyan irin wayannan mutanenmu da muke bi wai ba wai raina ko kuma ba wai musu challenging akan a zubar da wai su sauran al'amarinsu ba shi da kansa ma yana so ya kawo gyara ne da kuma kawo abin da ya tabarbare wannan kuma wajibi ne akan dukkan wanda ya san da kuma musamman ma malamai to su suna matsayin annabawa ne kamar yadda ma'aiki ya siffanta su to su gyara ne suke yi ko wannan ina kyautata da kuma duk duniya ba zai dai ce akan abin da ya yi don cin zarafi ko kuma don kawo raini shugabanni da sauransu ba ina kiran yawo da kuma da kuma eh, shawara akan wannan abin da aka yi wannan ba mu ji daɗi ba musamman ma mu mabiya da kuma sauran 'yan uwa wanda lalle lalle a kanmu akwai hakki kamar yadda shi ma yake so ya wa al'umma da kuma sauran talakawa wajen kawo musu ɗauki a cikin wannan harin ina kiran 'yan uwa da kuma sauran shugabanni wanda suke da ruwa a suke a cikin wannan al'amari da su duba a cikin ilimi da kuma idon basira su gyara wannan ya kamata wannan shine kada wannan ya sa a ruɗe a cikin wannan al'amari masha Allah shayi mun gode shayi Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi shayi maka da wannan al'amarin da kai dawo saboda a fahimtar da al'umma da kuma sauran wannan al'umarin na'am da kuma ina kiran malam shi ma Allah ya kara masa hakuri kuma Allah ya kara masa juriya Amin. Yasa abin da yake a cikin ikhlasi. Amin. Da kuma dan Allah yake albarkan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mun gode. Insha Allah wannan shine sokacin da nake yi kuma sarki Allah ya saka maka alkhairi. Amin. Da yadda kake ah, wayar da kan al'umma da kuma kake kawo ah, maslaha a cikin zamantakewar mu na rayuwa da kuma na addini. Allah ya karfafe ka. Amin shek. Amin Allah ya taimaka a cikin al'amarin ka. amin shek shek na gode Allah ya saka maka da alkhairi jama'a shehi na kenan eh shehi na kenan Allah ya saka maka da alkhairi ah, shehi mun gode mun gode a isar da gaisuwa zuwa ga babban shehin mu gaba daya mm. mun gode mun gode jama'a ko ya kuri kira na karshe kenan ah, muna cikin wata ramadana bana suna program ya dare assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum wa alaikum assalam kola sunan ka daga nake kira lahiya kalau ya sunan ka kola Malam Jafar Muhammad Abu Jafar ya sunan ka Bashir Bashir Aminu to bismillah Malam Bashir Aminu Akan wannan abu da ya faru na malam nura talib muna ana ji na bismillah muna ba malam hakuri Allah ƙara musu hakuri amin bismillah eh, insha Allah wannan ƙarin ɗaukaka ne ya samu daga nan duniya har lahira. Insha Allah. Babu maganar wai malamin izala ko malamin ɗarika? jinin da aka ce an wa malami irin wannan gaskiya mafiya ba za su ji daɗi ba amma muna roƙon ɗan uwa da abokan arziki da Allah kare annabu a yi haƙuri insha Allah wannan abu alkhairi da ya zama shan Allah mun gode mun gode Allah saka maka da alkhairi mun gode sosai mun gode inna lillahi wa inna ilaihi raji'un naje eh, ya sunan shi nan ku hakuri jama'a ah, hannuna na je wurin kasi eh, call wani shi na fi kona ma na maji to jama'a Allah ya sa ko me muke yi muna yi don shi Allah ne Allah mun roke ka Allah ya sa ko me muke yi don shi Allah Allah sa don shi Allah muke yi Allah ya raba mu da kishiruwan banza eh Allah ya raba mu da kishiruwan banza Allah biya mana bukatun mu duniya da lahira Allah ya yafe mana duka kurakuranmu mu wanda muka yi da wanda ba mu yi ba wanda muka sani da wanda ba mu sani ba dukka muna roƙon Allah Allah ya yafe mana Allah ya biya mana bukatun mu duniya da lahira Allah ya raba mu da cin hakkin wani Allah mu roƙe ka Allah ya raba mu da cin hakkin wani Allah ka yafe mana duk kurakuran da muka yi Allah ka yafe mana alfarma annabi da Qur'ani sana ko wani bawan Allah da yayi laifi a nan gaskiya shi na kira sunansa kuma bai ni jama'a ne ah, ina kuma ƙara bashi hakuri ko da yake ah, da yayi laifin wallahi bai yi girman kai ba da na yi magana ina gani bai zata da shi ba ne in ba kawai da ban kira sunansa ba kuma da na kira sunansa wallahi shi zai zana mini wai in yi hakuri ah, na san wannan bawan Allah ya dan taba shi shi yasa bai iya ya comment ba kuma in kana ji na ba zan kira sunanka ba amma ka yi hakuri ka gafarce mu sannan kai kuma bawan Allah kai kokari kai kuma wallahi kaman kan da ni kaga abin da yake da wuyan kenan kaga ni da yake na yi mini laifi ka bani hakuri kaga na yadda ko kuma na ce na yafe maka kaga ni kuma da naga cewa kaman na taba hakkinka ba ga cewa gaban gashin ni ni ma anan bai ni jama'a gashin na rokin ka gafara ba to amma kai kokari shi malam Khalid da ka kira shi munafikin na zaka ka gan shi wala Allah shi ma ka roke shi gafara to kaga hatsarin da hatsarin hatsarin cikin kenan hatsarin kenan shi malam Khalid da ka kira shi munafiki ka ce masa munafikin na za ka gan shi ka roke shi gafara wani Allah ne da nake program din na iya na read comment har na san cewa ka zage wani munafiki na yi magana wallahi kuma da na ji daɗi da ka ce in yi haƙuri kaga na yafe sannan kai kuma ka yi haƙuri kai ma ka yafe mini to amma shi malam Khalid shi Khalid din wala Allah shi ba zai samu ma dama ma yana yana yana yana wa'azi ko yana read comment wala Allah waya ma ba hannunsa yake ba to kaga inda hatsarin yake kenan <laughs> Zidane Zidane Zidane ai wannan gaskiya ne wallahi Zidane wannan shine gaskiya ka ganni na iya na roke shi gafara shi ma ya roke ni gafara to amma na je ga Sheikh Khalid Sheikh Khalid da ya kira shi munafikin da ya ce Sheikh Khalid munafiki ne to na je ga wanga Sheikh Khalid ya roke shi gafara to kaga shine hatsarin shine babban hatsarin shine babban hatsarin to jama'a Allah ya yafe mana Allah ya sa wannan kuma Sheikh Khalid shi ma ya yafe wala Allah kan banza saboda mutum na iya fitowa kan banza zai ce wallahi duk wanda suka yi mini laifi a duniya na yafe musu mutum na yin haka to Allah ya sa kai ma kana cikin yin haka Allah sa shi Khalid kuma ya yi shi ma ya yi haka ah, bijayi nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Allah ya biya mana bukatun mu duniya da lahira alfarma nabi sallallahu alaihi wasallam to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh